Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfi Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A shirinmu na wannan makon mun samu bakuncin Nasir 'yan mama matashi mai basira wanda ya kware a fannin dabarun noma domin taimakawa manya da ƙananan manoma na birni da ƙauye. Nasir ya ƙirƙiri wata fasaha da ake kira Verdant. amma waka a bakin mai ita an ce tafi daɗi. Yau amma Nasiru barka da zuwa wannan fili. Barka To mai sauraro zai so ya san wane ne man Nasir? <laughs> A takaice. Suna na Nasir Abdulkadir ‘yan mama. An haife ni a fashi a Katsina State. Na karatu na fasaha ta kwamfuta a Middlesex University. inda na kuma samu masters a creative technology a nan london sannan ne na samar da kamfani na fasahar noma da ake kira badant haka ita wannan fasaha ta badant menene ita to zadin dai ya fara a matsayin wata irin manhaja da manoma za su iya tuntuɓa domin su samu taimako game da noman da suke yi a kusan kowane fanni daga yadda za ka yi noman har yadda za ka samu ka sayar da abin da ka noma. Wato dai bayanai take eh. kunshe da shi kan yadda za ta nuna mutane harkokin noma tun daga farko har ƙarshe? Sosai. sun kusan komai da ya kunshi noman eh, eh, eh, abin da ya danganci abin da za ka yi a gonar da abin da za ka yi ma a wajen gonar kamar yadda za ka samu kuɗin da za ka sayi abubuwan da za ka shuka da kuma abubuwan da za ka haɓaka shukar kamar maganar su taki da maganin kwari da sauransu da yadda za ka yi amfani da su ɗin. wato kamar tana ba da shawara ne ko kuma taimakawa manoma da shawarwarin yadda ya kamata su da tsarin da ya kamata to ita wannan vardak da kake magana kamar application take kenan akan wayoyi ko kuma kawai a kwamfuta za a iya ta eh to akwai application din akan waya to amma in ka duba manoman mu nan yawanci ba ba ba manyan wayoyi ko kuma ma eh, eh, internet gare su a waya ba saboda haka mun mun zo mun sake salon mita yadda karamin waya ma za ta iya amfani da ita kuma ba shawara kadai ake samu a platform ɗinmu ba ya wuce shawara tun da abin har za ka iya samun wanda zai sayi abin da ka noma har ka sai da mashi. To ta za a yi mutum ya sani ko kuma za ka sa talla ne a jikinta ko kuma ya abin yake? to kaga dai kamar yanzu yadda muke da manoma a jihar plateau manoman dankali hmm. muna samo masu sayen dankalin daga wurare daban-daban kamar misali daga abuja akwai supermarket da suke sayan dankalin sai mu nuna musu cewa ga manoman musu kuma wanda suna cikin wannan tsarin namu na badat idan mai saye ya tashi ya ce kamar yana son metric ton guda ɗaya Mm. sai mu tattaro mu tattaro da kilo kaza da kilo kaza haɗa haɗa wannan metric ton ɗin sai mai sayan ya biya ta manhajar mu shi kuma manomi mu biya shi sai ya faɗi cewa yana da kilo kaman kaza sai a haɗa a samu a biya buƙatar wanda ke so ya siya. Malam Nasir wato zan ce ka sabunta ko kuma ka zamanantar da noma kenan. Sosai tun abu ne ya kamata. wannan wani abu ne da ake a turai da zaka je kasashen da suka ci gaba suna yi amma gashi a matsayin ka na dan najeriya haifafan najeriya ka fito da wannan wannan abu ne mai kyau sosai to kamar dai masu sauraron mu dai sun za su kara jin bayanai akan yadda za a yi su shiga su samu wannan fasaha su fara amfani da ita to a yanzu dai gaskiya muna kawai a benue ne da plateau so har sai lokacin da muka shiga sauran jihohi sannan za su iya shiga amma ana nan ana tsarawa ana shiryawa saboda haka yawanci kusan jihohinmu na arewa za su fara amfani ba da dadewa ba insha Wato yanzu ba fara amfani ita ba kenan abin da kake cewa? Ni eh, gaskiya kusan wurin gwaji muka yi na wurin shekara ɗaya shine muka yi a nan plateau da benue to kamar dai na san eh, duk da yake dai yi mana bayani mai gamsarwa to alin misali ni a matsayina na wanda na shirya zan fara noma sai na shiga cikin application ɗin Bardant ko in ce manhajar Bardant da muke magana a kai. Mm. To zan iya faɗin gurin da nake shirin noma na da mm. irin ƙasar da take gurin domin samun shawarar abin da ya kamata na shuka wanda zai dace ga yanayin gonar tawa? Masu mu sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin amsar wannan tambaya da na yi wa Nasir da kuma saurin ci gaban tattaunawar tamu. Yanzu a madadin bakon namu Nasir 'yan mama da kuma wacce ta haɗa mana sauti da bada umarni Julie Leathers Gresham. Nisar fil hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.